amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa ne gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato malama mai kuɗi matar shugaba Muhammadu Gande Fire Service Sokoto a jihar Sokoto tarayyar Najeriya, wadda ta buƙaci a gaida mata da matar shugaba Sani Adudu tawa a jamhuriyar Nijar. Tana kuma gaida Aishatu matar Haruna mai shayi a zare da Sa'adatu matar Umaru Asara GNTC Ankara Ghana. sannan ta ce a gaida mata da ta bawa matar Alhassan ɗanta ta NNPC Depot Jos tana gaida Lami matan PRO Yunusa Alhassan 1004 Victoria Island Lagos ta buƙaci kuma a gaida mata da matar Bala mai kifi layin Zana Jos da binta matar Alhaji Audu Tela Obalande Lagos tana gaida Hajiya Kyauta da Hajiya Aisha matan Alhaji Garba ƙauye fara kantin kwari Kano, sannan kuma a gaida mata da ‘yar babansu matar Audu na Yalwa mai abokan rani Sani Kano. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da matan Garba Lolo layin zana Jas jihar Filato tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba yanzu haka da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Yahaya Muhammad Maina da ke unguwar Gwammaja Kano. ya kuma buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano da Sama'ila Lawal Ƙofar Mazugal shi ma a jihar Kano. Yana gaida Baballiya Salisu Wali Ƙofar Mazugal a Kano da Majitaba Muhammad da kuma Nura Muhammad Gumal a jihar Jigawa. Ya ce a gaida masa da Mamman Mai Faci Gumel da kuma Isiya Garin Ganji a jihar Jigawa. yana gaida ni mai gabatar da wannan shiri Fatima Inuwa Jibril na gode kwarai Malam Yahaya Maina yana gaida Bako da Bello da Bilkisu ya ce da duk sauran ma'aikatan sashen Hausa na CRI gaba ɗayansu maza da mata. Da fatan kowa zai kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwan shine Yahaya Muhammad Maina da ke unguwar Gwammaja Kano a jihar Kano tarayyar Najeriya. An sauraro ga faifan farko. ハハハハ Taumadalla. Sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Yahaya Salisu, shugaban CRI Club a Kwanga a jihar Nasara tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da Malam Idi Gargajiga a jihar Gombe. Yana gaida kuma Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi. da Ado Yaro Gashuwa da kuma ɗan Jumme direba Caranci. Yana gaida bura dada Fataskum da kuma Ubayo mai gyaran agogo lafiya. Yana gaida ya ce matansa wato Lami da Mariya da DJ da kuma Adama. Sannan ya ce a gaida masa da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da aƙilu zamani almajira malumfashi a jihar Katsina da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Yahaya Salihu shugaban CRI Club a Kwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaban masu sauraron sashen Hausa na CRI da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya, wato shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da ya buƙaci a gaida masa da masu sauraron CRI na jihar Yobe baki ɗaya. yana kuma gaida masu sauraron CRI na jihar Kano baki ɗaya. Yana gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na Zaria da Kaduna baki ɗaya. Yana gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na jihohin Nasarawa da Abuja da Gombe. Haka ma yana gaida dukkanin masu sauraron CRI na jamhuriyar Nijar da Chadi. da Kamaru da Senegal, ya ce ba zai manta da jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara tare da fatan duk suna nan cikin ƙoshin lafiya kuma za su yi sabuwar shekara da ake ciki yanzu lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. يا قلبي يا na gaba da na karɓo shi daga wajen Ali Buge Kiraji, shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Yobe tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na CRI. Yana kuma gaida Hajiya Madangaidam da kuma Malama Maimuna da Zainabu da Gishiwa da kuma Sarki iyalan Musa Yarima na Alhaji Barma Kiraji Gashuwa, unguwar Lawan Musa Gashuwa. Yana gaida Hajiya Khadija da Hajiya Hauwa da Hajiya Zainabu da Rashida da Ikilima da Hafsa da Balkisu da kuma Hajji Habiba, iyalan Alhaji Gambo mai magani zangon itace gashuwa, sannan ya ce a gaida masu da Khadija da Malama Aisha da Alhaji Abba da Amira da Momi da kuma Musbahu, iyalan Malam Yusuf Kiraji gashuwa. sannan ya ce a gaida masa da Amira Usman Mewake Gashuwa da Kande da Humaira da Sa'adatu iyalan Malam Mustapha mai kayan miya a kasuwar Gashuwa. Yana gaida Zainabu Abu da Aminu iyalan sakatare Alhaji Gambo Ringin Gashuwa sannan yana gaida Maimuna da Amira da Hindu da Baba Bashir da Khalifa iyalan Malam Musa Girema Gashuwa. sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da hajiya Fatima Alhaji Baba Gai Dambuwa Road Maiduguri da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Kiraji Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. الحياه Sannun ku da jimurin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba a filin na karɓo shi ne daga wajen injiniya Sama'ila Zakka a jihar Kebbi, tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu Ngulde da Ikirma Isa Jega. da Idrisu na Kende da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi yana gaida Sani a shahura mai goro kasuwar birnin Kebbi da Yakubu Sanusi garin Duna da kuma Salisu Isa Fana yana gaida Alhaji Murtala mai gyada kwanta gora yana gaida ɗan Asabe mai fata ya wuri da Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Bala na Kende sabon garin Gwamba da kuma Bagudo Nefa Kwasara. Sannan ya ce a gaida masa da Sani makeri makerar gaso a Zagga. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Isa Lawan Girgir. Sakatare janar kuma ɗan masanin girgir a jihar Yobe tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Abubakar Umar Suleiman da mai girma hakimin girgir Shamaki Maina Garba kuma Uban Doman Bade. Alhaji Manu Girgir da kuma Yariman Girgir Muhammadu Gagiyo, sai Shehu Sarkin Gabas Goronyo da tukur harka tsohon garin Rijau yana gaida Bakura kafinta babban gida da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen Fatima Rilwani Fajaldu a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. wadda ta buƙaci a gaida mata da Halima Kasimu sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Rashida Kasimu Fajaldu da kuma Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina. Tana gaida Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sokoto birnin Shehu da Halima Jimrau muryar Amurka VOA Hausa da kuma Jummai Ali Maiduguri muryar Amurka ita ma VOA Hausa da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima Rilwani Fajaldu a jihar Sokoto tarayyar Najeriya masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. Madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin yanzu haka ya karɓo gaisuwa ne da fatan alheri daga wajen Maryam S. Abubakar da ke jihar Kano tarayyar Najeriya kuma ta buƙaci a gaida mata da Fatima Rulwani Fajal da Sokoto da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina. sai kuma Halimu Kasimu sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Zainab Sale Jigawa da kuma Fauziya Abubakar Jigawa Tana gaida Ummu Abdullahi Zamfara da Hajiya Gambo Mamman Kusau Zaria da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya Mai gaishe su ita ce Maryam S. Abubakar a jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Muhammad Awaisu kafinta gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Aminu ɗan Kaduna Amanawa da kuma Matthew Garba sai mu da sir Umar Tangaza Adam A. Adam. Yana gaida Sani Adamu da kuma Musa Muhammad Amali sai Adamu ɗan Manu da kuma Muhammad Shafi'u yana gaida Shehu Abubakar gidan ɗan maye da kuma Jargaba sannan yana gaida Ummi Aliyu yana gaida Aisha Aliyu Namtari da Hassan Dogon Faci Batsari sai Sagir Misbahu daura dole. Sannan kuma daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Adamu Inuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da faifan da ke bisa injin za mu rufe shirin namu na yau wanda kuma mun karɓo gaisuwa ne na ƙarshe daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron CRI Hausa ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Aliyu Falesko bakanikin mota mare da shugaba Malam Malam mai zanen hula gululu da kuma Muhammad Awaisu kafinta gamawa sai liman Yahaya mai littattafai Malbaza da kuma Alhaji Isa dillalin shanu gumfara jamhuriyar Nijar Yana kuma gaida Alhaji Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa da a da kuma Usman Yaro bakin kasuwa Gulma sannan daga ƙarshe ya ce yana gaida Malam Usman mai hoto tudun wada Argungu a jihar Kebbi tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya da faifan da ke bisa inji muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibril da na karanto nake fatan za a kasance lafiya daga nan birnin Beijing Allah ya ba mu alherinsa amin